na gode ma malluma manyan da suka taru a nan saboda waƙiyan da ya abu a ƙasar najeriya allah ya wura cikin alkur'ani allah ya ce muli mummune yawan juna ne abin da zai zo tsakanin yawan guda biyu a gyara muna gode ma allah abin da ya abu a ƙasar najeriya ba abin da jini ba na roƙo manyan da suke rike da wannan maganar nan su shiga ciki abin da za a yi na gyara kare zama zub da jini tsakanin yanwa zama lafiya. Dr. Sheikh Usman Nuhu rubutu kenan yake ƙarin bayani game da dalilin haɗa taron manema labaran wanda ya samu halartar shugabannin ƙungiyoyin ɗariƙar Tijjaniya, Shi'a, Ahalus Sunna Jama'a da Ahmadiyya. Amir ɗin Ahmadiyya Malvi Muhammad bin Saleh shi ne ya karanta jawabi ga manema labarai a madadin shugabannin. We as leaders of the Muslim community of Ghana, we are deeply concerned about the precarious situation in the Republic of Niger. ce mu a matsayinmu na shugabannin al'ummar musulmi a Ghana mun damu matuƙa game da halin da ake ciki a jamhuriyar Nijar sun yi Allah wadai da juyin mulki baki ɗaya tare da kira da a yi adalci kamar yadda alkur'ani ya ce wajen yanke hukuncin matakin da za a ɗauka kuma ya yi la'akari da buƙatun mutanen Nijar tare da kiyaye tsaronsu. Shugabannin sun ƙara jaddada cewa kada ɗauki matakin soji domin yaƙi a Nijar zai ƙara ta'azzara batun ta'addanci da addabi yankin. Ya ce maimakon haka a ci gaba da diplomasiya. We urge the leaders of the sub-region and beyond that whatever decision that they take on the coup in Niger must favor dialogue. Muna kira ga shugabannin yankin da wasu cewa duk wani hukunci da za su ɗauka kan juyin mulki a Nijar tilas ne a fifita tattaunawa. A gefen taron limamin ƙungiyar Shi'a na Ghana Sheikh Abubakar Kamaluddin da Zaimin Tijjaniya Sheikh Abdulwadud Harun Sise sun yi muryar Amurka ƙarin bayani. Ni ne Abdulwadud Harun Muhammad Tijjani, leader of Tijjaniya Muslim in Ghana. Sakonmu nusra ga abin da ke faruwa a ƙasan nan na Niger. Kai ne muka haɗu, mu ba su haƙuri, mu ba afirka haƙuri maksadi dai ɗaya ne najeriya da niger abu ɗaya ne Nigeria ghana abu ɗaya ne afirka mu duka mutane ɗaya ne in wani abu ya taɓa ɗaya ya taɓa mu duka kan haka muke neman a daidaita a kan tebur ba da makami ba sai sheik abubakar kamaluddin a nasa ɓangaren ya ce shi wannan ku da aka yi daga niger an yi wannan ku kuma mutane kasan sun na'amu da wannan ku ko da yake ku abu ne wanda yake mun fito fili mun nuna wannan abin da ya dace ba to amma abubuwan da ke kawo ku ya kamata mu ta lissafi kan shi kowane lokaci yadda za a yi a gyara nan zuwa gabar kara yi bisa abin da ya kamata mu yanzu yaki da ya kamata mu ne mu gyara wato tattalin arzikinmu a bar zalunci barcin hanci mutane su ga kamar lalle waɗanda ke tsayawa matsayinsu suna tsayawa matsayin su ne saboda su lafiyan su, da tattalin arzikinsu. A ƙarshe shugabannin sun nuna cewa idan diplomasiyar siyasa ba ta yi nasara wajen shawo kan lamarin ba a koma ga diplomasiyar addini suka ce idan aka bi diplomasiyar addini za a yi nasara. Idris abdullahi Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.